Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. haka kuma kuna iya kawo mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiyar rana asabar suna na sarfili hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Yayin da Mari Yovanovich ke take ba da bahasi a gaban kwamitin majalisa mai binciken tsige shugaban kasa a jiya Juma'a, shi ko shugaban na Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter ne ya ciki jakadiyar Amurka a Ukraine da aka kore ta daga aiki. Duk inda Mari Yovanovich ta je sai komi ya lalace a wurin in inji Trump a sakonsa na Twitter. Ta fara ne daga ƙasar Somalia. kuma mai ya faru ne a wurin inji trump yana tambaya a cikin saƙon nashi na twitter ta ce trump ya mata karya a baya yayin hira ta waya ta biyu da ta yi da shi cewa shugaban ukraine zelensky ya yi masa kalamai marasa daɗi game da ita shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai adam shif ya yi allah wadai da twitter da tsoratar da masu ba shaida da shugaban amurka ke yi kane ya ce wannan shine tofin alatsi ne na baya-bayan nan da trump ke yi wa masu bada shaida da mai kwalmato da kuma 'yan democrat da suke gudanar da bincike sai dai trump ya yi watsi da batun zarginsa da tsoratar da masu bada shaida kane ya zargi 'yan democrat da rashin adalci kungiyar taliban ta afghanistan ta dora laifi a kan amurka akan gaza cika sharuɗan musayar fursunoni a wannan mako tsakanin ɓangarorin biyu tana mai cewa ɓangaren amurka bai bayyana inda suka dace a cikin ƙasar afghanistan ba babban mai magana da yawun kungiyar zabihullah mujahid ya faɗa murya amurka a jiya juma'a cewa yanzu dai an riga an dakatar da wannan yarjejeniyar kuma ce dole ne jama'an amurka su bayyana dalilan da yasa suka saba wannan alkawarin musayan fursunonin da ya ka iya kubutar da wasu mutane biyu daga kasashe yammacin duniya wanda aka yi garkuwa da su da suka hada da kevin king ba amurke da kuma timothy john wicks dan kasar australia wanda suke hannun taliban tun cikin shekarar 2016 ita kuwa taliban za ta samu karbo manyan mambobinta ne guda uku ciki har da wanda aka yanke masa hukuncin kisa anas hangani wanda kuma ke zama kanin mataimakin shugaban da ke kula da ayyukan sojin kungiyar sirajuddin hangani wanda kuma za a sako shi ne daga gidan yari da ke bagram a arewacin afghanistan mutanen birnin venice sun tashi da sanyin safiyar jiya juma'a cikin ruwan ambaliya a cikin birnin da birnin birnin italy wanda daman can ruwan ruwa ya dabaibaye shi lamarin da ya kara munin barnin da ambaliya ta yi wa gine-ginen tarihi da fadar masarautu da kuma coci-coci kana ta jefa mazauna yankin a cikin fargaba ko da yake tsananin igiyar ruwan teku da ke tashi a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya bai kai abin da aka gani a ranar talata ba amma hukumomi sun ce sama da kashi 80 cikin 100 na birnin da ambaliya ta fada mai kuma birnin tarihin hukumar ilimi ta majalisar ɗinkin duniya ta unesco ya huskanci ruwan ambaliya mai yawa da ya share gine-ginen gidaje da shagogi da wuraren sayar da jaridu Firaministan Italiya Giuseppe Conte a ranar Alhamis ya ayyana dokar ta ɓace biyu bayan batsewa da koguna suka yi ruwa da ambaliya suka mamaye titunan birnin Venice kana ambaliya ta dabaibaye shahararren dandalin Max Square. Firaministan ya kira ambaliyar da babban tashin hankali da ya addabi kasar Italiya kafin da ya zaga a cikin wani kwale na musamman domin ganin yadda lamarin ya faru. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jalal wani matashi ne mai shekaru 21 wanda ya bayyana irin hali da matasa a kasar libanon suka fada a ciki ya ce babu kuɗi a aljihunsu sai wayar salula da wutar kunna ta bar sigari ya ce wannan shine ainihin hali da matasan ƙasar suka shiga mutane suna zanga-zanga ne a kusa da wani wuri a cikin hanyoyin da suka datse yayin bore da 'yan kasar suka fara kusan wata guda a cikin kasar libanin baki daya zanga-zanga dai ta sake kunno kai ne a cikin wannan mako yayin da gwamnati take kokarin shawo kan damuwar al'umman kasar datse hanyoyin da ya hana zirga-zirga akan hanyar tripoli babban birnin libanon na biyu labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Didn't you believe me when I loved you? I guess you thought. barka da asuba. barka ka dai malama ka dawo aikin yamma awo <laughs> ya kaji ya kaji na yi shift ji bature eh to gaskiya ni da ke kisan an riga an sa ba dare ba rana ah. <laughs> na ga aikin jarida ba dare ba rana na ga kamar kamar ido na dan ja kuma ana ta hamma wallahi a to ai ai ai baki bari ayi hamma ba <laughs> ai ai ina faɗa ma duniya kuma ban barin faɗi ko da yake baki son a faɗi amma dai sai na faɗa babbar mai masaukin baki kuma gaskiya baki baki baki baki baki barin baki cikin matsala ba haka masu saurare su taya yi su taya mu godiya to muna mun da baki eh to kabe mun baki amma sai na faɗa kai na sanyin na <laughs> stay. That a way to go. You finally broke it all. That a way to go. We can't even talk or cry. Na san yana bari mu fara da mika gaishe-gaishe da farko za mu mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan marigayi baba na dada indo na dada ladidi da dai sauransu duka domin rasuwar baba na dada wanda ya rasu a malumfashi makon da ya gabata an kuma riga an yi jana'izarsa sai kuma gaisuwar aziya zuwa ga iyalan marigayi hassan sa'idu mijin yawa da aka fi sani da papa aluta gaisuwa daga hannun shugaban jami'ar kebbi jihar nasarawa professor suleiman bala muhammad a bisa ga bayanin nashi kafin rasuwar papa aluta shi ma'aikaci ne na sashen kula da harkokin ɗalibai a jami'ar jihar nasarawa da ke kefi wannan kuma gayyata aure ne na sanyi na mm. iyalan marigayi mr peter dan maina laukayo da hl mr ko his royal highness kenan ake so a ce hh eh. to mai martaba kenan za mu ce ko <laughs> a gaskiya kam <laughs> to da mai martaba mr musa bawa dagacin gwado karamar hukumar jama'a ta jihar kaduna mm. zuwa bikin auren 'ya'yansu ishaku fita dan maina da mm. jummai musa bawa kawai wannan auren sai a watan gobe ne fa za a yi shi ranar 28 ga watan da za mu shiga na gobe kenan disamba shekara ta 2019 da karfe 10 na safi za a daura auren nan ne a ekwa goodness church Murtala Muhammad Wai Bauchi kuma a yi biki a Zaranda a hotel din Zaranda. Ai wannan shi ake kira mai zurfin ido kenan ko da wuri yake so kuka. Malama Grace to ni ma dai akwai ta'aziya wadda zan yi ga iyalai da 'yan uwa da kuma dukkan jama'ar mu na garin sanyin na saboda rasuwar da muka samu ta wani yayanmu muhammad bafashi wanda aka fi sani da bafashi odita sanyin na don haka muna mika sakon ta'aziyya kuma muna fatan Allah ya gafarta mishi ya karɓi bakuncin sa amin amin Allah kuma kyautata namu karshen to amin sun ma sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu yace a isa man da ta'aziya ta zuwa ga tsohuwar ma'aikaciyar ku halima jimrau na rasuwar mahaifiyarta ka san mahaifiyarta ta eh, watanni kusa kimanin watanni biyu ko uku kenan da suka shige ya ce to allah ya yi mata rahama ya sa kwanciya hutu ne sai kuma ya ce a isa man da gaisuwa ta ta a bari ya huce ga abokina kuma takwarana alhaji murtala mai gyada kwanta gora da dan asabe mai fata ya wuri da muhammadu magaji kafinta bodinga da alhaji umaru ko lanu ne usalle da babana malam idris da ke fadar mai martaba sarkin argungu da dan uwana malam lawali gorun diko gurun diko ne na san yana. To gaskiya kan garin nan sai a hankali. <laughs> Gaba baka san shi ba to in Allah ya sabo faɗa daidai hmm. da dukkan al'ummar garin gorun diko da ke cikin gundumar kan giwa. to sai kuma bai tsaya na haka ba na sun ya yace to bayan haka labarin da ya fi burge ni a satin da ya gabata shine wanda takwara na murtala faruk sanyi na <laughs> tare da antigres kuka bayar game da kyautatawa jami'an tsaron amurka musamman jami'an 'yan sanda eh. ya ce sabanin na kasa ta najeriya inda jami'an tsaro in ya hange ka akan kuskure <laughs> kale <laughs> ka zai shi ka aikata <laughs> ya ce ya hake ka kan kuskure da rashin sani eh. to <laughs> za ka gane kuskuren ka ya ce to Allah ya kiyaye to amin sun ma amin daga alhaji murtala abasu mai shadda kwanta gora to madalla to saƙon gaisuwa na gaba kuma ya fito ne daga adamu habu umar yanga a karamar hukumar mulkin taura a jihar jigawa ya ce assalamu alaikum yana da allah ku miƙa min gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga mahaifina malam habu umar da baba isa umar maje taura da alhaji mansur sule hadeja aminu adamu malam madori sai kuma buhari haya unguru da inuwa gwate gumau sanan daga ƙarshe ce ahmad dambauci mai stika bakin kasuwa gumau kamar yadda muka saba na sanyin na makon da ya gabata muka gayyaci muka yi babban bako ai ya ba mutane aiki da yawa <laughs> da ba muka ce masu sauraron su su garza ya shafa mu na facebook domin su gaya mana abin da suka fahimta da labarin na ashe ko ya shigar da su a dokta ai bukatar sa ta biya <laughs> dokta ka shigar da su wallahi ya shigar da su <laughs> to bari mu fara da wannan sakon da wari malam bare zuwa dan nijar mazaunin kasar libya ya rubuto ka san kamar da muka bayyana mako da ya shige ana ɗorawa sai ka ga mutane nan da nan mutane sun karanta suke ba da amsoshi <laughs> sai da ya rubuto sai ya ce wai to ni ina dauke da labarin wani bafin latani don mun ce banda tsokaci akan labarin da muka bayar in ma suna da nasu su bada wai zai ce wasu to ni ina dauke da wani labarin bafin latani to amma ina gudun kada in rubuta labarin kacin <laughs> lokacin ya yi ba ku karanta ba to ka ga a hannun ba fulata ne. Eh, a'a a ya dai mana adalci ya san abubuwan da yawa. A kan ne hannun ba fulata ne wato wanda to shi yana tsoron kai ya rubuta to gashi mun karanto gashi ba labari. Mm, to ai wannan ba fulata ne bane. Sai Salisu Liman fata shi kuma cewa ya to gaskiya kalaman Dr. Mansur da ya yi ni wallahi ko ɗaya ban gane ba. amma Allah ya sa dokta shawarwari mana <laughs> to dokta kada ji shi ko dauda hudun guru cewa ya salam gaskiya ni dai a wancan labarin ban san abin da kuke faɗa ba <laughs> domin ko ban yi san kwatanci ba ko wutar nan lalle za a buɗe makaranta da sai alhaji mai hula askira ya ce ina muku fata alkhairi <laughs> Allah ya taimake ku ni dai gaskiya ina ganin kun cika bayar da labarun hulani madalla <laughs> ce ya kamata a ce kuna bayar da labarun bare bare da bautarsu to yau kwantar da hankalinka eh, ya ce saboda kowace kabila suna da nasu masu wauta. to ba shi yasa aka yi na sakwatanci ba satin da ya wuce da eh, sanyina to gaskiya to ba mu da di salihu daga garbashe da da ke jihar taraba cewa a gaskiya ni ban gane kalmar dr mansur ba amma inda hali ya kamata na faru sanyi ne ya fassara mana to ga ku murtala sai malama grace sai a to a samu takarda a tsara albashi <laughs> wannan kuma na shi da banko ina ruwan bature ba aikin banza eh sai sai yi kokari ya biya ni albashi bature ba aikin banza to lalle kam to shi ko baba gana alhaji isa da masa cewa ni kam hakika duk maganganun da wato maganganun sakwatanci gaskiya tana bani mamaki don muna jin daɗin haka ku huta lahiya. To sai Alhaji Yaro Bula ya ce gaskiya shirin nan baya wuce ni amma yaya zan turo sakon gaishe-gaishe na a cikin shirin naku. To Alhaji Yaro bulbula inda ka rubuto wannan gaisuwan ma inda ka rubuto gaishe gaishe da mun karanta eh, eh, to ta wannan hanya ma kana iya aikowa banda haka kana iya aikowa ta hanyar email kana kuma iya aikowa ta wannan lambar waya da muke bayarwa na nadar gaishe-gaishe eh, haka ma ga ma wannan gaisuwa da muka samu ta wannan hanya. Mai magana Usman Dan Fulani mararraban yawa wuri jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Zuwa ga filin a bari ya huce hoidin na mai farin jini ina ma duka ma'aikatar sashen Hausa murya Amurka fata alheri. Ina wata za a yi min da gaisuwa na zuwa ga waɗannan mutane kamar haka. Abakar mai faci mararraban wuri. Malam Jibo malamin dabbobi mararraban wuri. tsohon malamin dabbobi mararraban yawuri, yakubu hango malamin makaranta bini a wuri ina gaida ibrahim hezdi kusfa zaria ina gaida abdulkadir Ali mariba ina gaida umar abdullahi gambaki bakar salisu gozaki ina gaida na mai umar makera ina gaida wari malam bare bare zuwa ina gaida yunusa tanko ba na baka ina gaida sani mai lange-lange a wuri da fatan za ku tashi lafiya grace alheri audu jama'a ba tsara ba fa'i a huta laya. Alhaji Mele Yusufari cewa ni dai babu abin da yake birge ni irin in ji ana sakwatanci. Abba. <laughs> tau eh, to lalle ko zan ka ka ko ji ka ko ji kai masa kwatanci to sai ka ji ka ko ji <laughs> to sai Iliya Hussein Usman journalist Potoskum yace dubin gaisuwa da fata alheri ga daukacin yan dandalin a bari ya huce baki daya to muna godiya muna godiya kwarai da gaske sai Rukayya Usman Fari Jebuwa Allah sa na faɗi daidai to daga jihar Yobe ta ce to ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne da haka ina tare da akwatin rediyo na don kasancewa da ku domin mu karu da wannan sakotanci na Dr. Mansur Isa Buhari. Yawwa to to na san yana za mu rufe wannan babin da mutum ɗaya tilo Muhammad Bello daga ko ma dashi ne a jihar Bauchi. Eh. Ko ma dashi ne ko ma daki ne ni dai ba dashi. Ma eh. daci a jihar Bauchi ban san wannan garin ba ni dai na san Bauchi amma ban san wannan garin ba yace to shi ga yadda ya fahimci labarin eh. na sanyi na. Yace da zakara ne da kaza suna rayuwa tare. To ya Sannan kuma <laughs> na <laughs> kaza suna rayuwa tare sannan kuma akwai bijimin sa guda biyu da mm. suke rayuwa a gida guda sai wata rana sai shanun nan suna fada da juna suna karo mm. sai zakara ya ce allah ya tsare mu mm. kada wannan fadan ya dawo kanmu ya shafe mu alhali ba mu ji ba ba mu gani ba to a maimakon kaza ta ce amin <laughs> sai ta gada baki ta ce haba dai ba ta inda wannan faɗan zai shafe mu mm. to a yayin da shadin nan suke karo sai dan mai gida ya shigo gidan sai suka karya shi bal <laughs> na ruwa ke. <laughs> shi kenan sai mai gidan ya ce a mm. kawo kaji da yanka faɗansa mai karya mm. kaga kenan faɗan shanu ya shafi zakara da kaza eh. abinda na fahimta kenan da wannan labari daga muhammadu bello ya yi ƙoƙarin gane darasin da labari <laughs> yake koyarwa da ya ce wai maimakon ta ce amin hmm. an yi ada maimakon ta ce amin ta ce kamar labarin dan ibro ne wai zai je kasuwa to ka <laughs> komai zai faɗa dole sai ce insha Allah ya koyi da su ke. ai ne wannan ita kaza maimakon ta ce amin <laughs> ai malama Grace kada masu saurare su damu eh? in Allah ya so eh? in hali ya eh? sai na sai na to musu da zauren sakwatanci gida to to sai mun kafa wani zaure daurin sakwatanci. To su saurare kun ji kai na san yana ya ce labarin inda baki zaka bashi nawa zaka bashi kenan. Madalla in baki zan bashi a ina ina ina ina da bashi 40. Ai wato ya dai gano alƙiblar labarin amma akwai kalmomin da zuwa ya ce da kaza da kaza suna rayuwa tare. Eh. An yi magana suna can kololuwa bisa bisa ce. Bai gane abin da aka nuna haka da. to rayuwa suke can tare bisa <laughs> amma ya kokari <laughs> to to ni na hmm. baka ni na baka 85 to ya ci <laughs> It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. must be love. Na san yadda na ganka da labarin dan Fulani na ga dare na neman ta ci gida. Ai ke san mutane ba su barin kazafi. To. Eh Muhammad Ahmad Usman. Eh. Tun ga makeri jihar Niger. Ah na san ana haka. Ah shi shi da cikin kazafi shi. <laughs> Wai labarin shi da turo na kazafi. Eh to. To wai wani bafulatani ne ya kai ma tela dinki. Eh. To bayan sun shirya kuɗin da kuma ranar da shi bafulatani zai zo ya karbi dinki kullum idan ya zo karɓar dinki sai tela ya ce do Allah ya haƙuri wai bai gama ba. Eh. kullum dan hulani da ya zo sai abin to ranan nan sai telan shi kayan shi a gaji da da ƙarya eh, eh jikaka da wanda yake yawan platinum sai ya ce sai yana hange ba fulatani sai ya laɗe bayan ƙyaure haka sai ya ce ya ma yaran shi to Allah su ga ba fulatanin ya yi tafiya to shi ne da usuwar shi ba fulatani shi Allah ya ce ga baba ya ce muka ce eh yawa a'a ba su ce haka nan ba da isowar ai wannan ma dan fulani ai wayo yayi ai don da isowar dan fulani shagon sai ya ce ma yara kai ina tela shi suka ce ai yayi tafiya shi eh. kuma dan fulani ashe ya ga kafafuwan tela a bayan kaure abin da kauren bai rufe kafafuwan ba ya dage sama ashe kofar ba ta kai kasa ba eh, to yanzu wannan yanzu eh. yanzu maganar da ya matakin da ya dauka yanzu mutane sai su ga wai kamar za su dauka wai kamar wauta ne alhali hikima yayi yasa abin da ya ce sai ce zan bar muku sako idan tela ya dawo to ku she masa nan gaba idan zai yi tafiya to ya rinka daukan kafafun shi yana tafiya da su kada ya koma bari su a bayan kyaure ka wani abu ya shiga a ɗauke su na sanyi na kai na gani fulani kawai cin sa ashe shi kuma tela ma ashe ya fi dan ma ce <laughs> bare bari wannan labarin eh, babar bare shi kuma da tela shi gaskiya na a gaskiya ne <laughs> da kin faɗa tun kafin ki faɗa na san gaskiya ne da tun da labarin teloli ake to ba wannan babbar bare ne da tela mm. to sai ya kawo ɗinki shi ma ya kawo ɗinki shi kenan da aka ya kawo ɗinki ya bi ya bi ya bi kai telolin da halin su ɗaya suke ko a nan amurka na gaya maka ko a nan amurka ka kan samu irin wannan oh. tunda dai mu dai waɗanda suke mana ɗinki ba 'yan gida ba eh, ne aha to saboda haka halin ba a bari ba mm. a tara ɗinki a tara ɗinki ka je yau ka dawo ka je yau ka dawo mm. to shi kenan sai da ya je wurin tela tela ya yi mishi ɗinki <laughs> da ya ɗinki aka mishi ɗinkin wando wando ya matse shi asha <laughs> an yi ba a yi ba kenan ɗinka wando <laughs> <laughs> wanda ba sai shi ah. <laughs> Malama Grace, kin shan yi daɗin labarin da kan kima. <laughs> Shi ke nan da ya je sabon wando ke da ya tafi kasuwa ya zai zauna ke nan sai wando ya ce ba. Wando ya kece a cikin jama'a. wata sabuwa hausa ya kama shi hausa ya kama shi cike da ya zo wurin tela hmm. ya zo wurin tela ya tsaya bakin kofa kyaure kama kyaure ya ce mashi a kira tela aka kira tela <laughs> zai ce mashi wai ya ce mishi yana da tambaya ya ce menene ya ce wai ma wai wannan wandon da ya dinka mishi na zama ne ko kuma na tsayawa ne sai tela ya ce mishi tela da ya fahimci abin da ya faru eh, sai ce mishi ai na tsayi ne sai ce mishi na tsayawa ne sai ce to ka kwaci sa'a ya ce nan gaba na kawo maka dinki ka rika min na zama ya ce la wannan ba taɓa ji wanda ya bi shi wauta ba ba fulatirin da ya kai wani bauta <laughs> Dole sanyi da wannan labari <laughs> na mai Ina ganin shi za mu waɗannan labarin guda biyu za mu ba masu sauraron mu. <laughs> Mako mai zuwa. Wane ne fi wauta? Aba, ai ina tabbatar miki ko kuɗi ina saka a kan wannan da babbar malama jini tana daga mana hannu sabili da haka nan za mu ja burki yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. I left Oklahoma driving nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka ji muryoyinsu. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.